أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا معلمنا وقائد ذنبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة wa barakatu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha biyu ga watan sha'aban jira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau ashirin da tara ga watan hudu miladiyya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci namu mai tarin albarka jami'u sheikh talhat shalafi rahmatullahi alaihi domin gabatar da muhadara da aka saba shiryawa a ƙarƙashin shi dai wannan masallaci ne albarka kuma a ƙarƙashin shugaban masallacin kuma babban limamin juma'a na wannan unguwa tamu wanda kuma shi ne shugaban wannan zama namu a yanzu so daga an samu arashi da yawa allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan haɗuwa tamu kamar yadda aka gabatar maudu'in da aka za a tattauna a kansa shine abin ababen da za su ci gaba da amfanar mutum bayan rasuwarsa bayan rayuwarsa ta kare ta duniya to ne da me aka samo daga cikin nassosa na addinin musulunci da suka tabbatar da cewa sukan waɗannan abubuwan ladansu ba zai tsaya ba mutum zai ci gaba da cin gajiyarsu ko kuma za su iya amfanar sa duk da cewa yanzu baya gidan duniya na kasa abin da zan tattauna a kan shi gida-gida abu na farko shine tabbatar da ka'idar da malamanmu suke cewa a duniya jaru amalin wal akhiratu jaru jaza'i wato ita duniya gidan aiki ce lahira kuwa ita ce gidan da za a saka ma mutane a game da ayyukan da suka aikata abu na biyu shine abinda zai iya amfanar mutum ɗin bayan ya mutu duk da cewa waccan ka'idar tana nan cewa gidan duniya shine gidan aiki gidan lahira kuma gidan sakamako ne sannan wannan shi kuma ya kasu gida biyu da izinin Allah akwai abin da zai amfani mutum kai tsaye wanda ba shi ne zai yi bayan mutuwarsa Yan uwansa musulmai ne za su masa wannan aikin kuma ya ci gajiyarsa abu na biyu shi ne abin da shi zai aikata a gidan duniya ko ya zama sababin faruwar wannan abu sannan kuma ya ci gaba da cin gajiyarsa tun daga mutuwarsa har zuwa a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi sakamako na ƙarshe wasu su tafi aljanna wasu kuma su tafi wuta Allah madaukakin sarki ya samu a cikin yan aljanna abu na farko shine tabbatar da wannan ka'idar da malaman mu suke cewa a duniya daru amalin wal akhiratu da jaza'i wato gidan duniya gida ne na aiki gidan lahira kuma gida ne na sakamako a gidan duniya ake shuka sai a tafi lahira kuma a girbi abin da aka shuka Allah ya tabbatar mana da haka wannan ka'ida ce tabbatacciya da malamanmu suka samo ta daga cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sunnar da aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana da haka yana cewa hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan ma tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun Allah madaukakin sarki yana cewa har sai idan mutuwa ta zo su. sai ka jena na cewa ya Allah maɗaukacin sarki kamai da ni duniya in je in yi aiki abinda na ɓata in gyara abinda ban samu damar yi ba in yi shine la'alli a'malu salihan fi ma tarak watakila in aka bani wannan damar ya Allah ta zama min dama ta ƙarshe sai in je a cikin abinda na bari ban aikata ba sai in je in aikata a duniya shi Allah ta'ala ya ce kalla a'aha ai babu komawa duniya idan mutum ya riga ya mutu innaha kalimatun huwa qailuha shi dai wannan da ya saka shi a duniya da yi aikin alkhairi ba za shi har mutuwar su ta zo kuma mutuwa ita ce matakin farko daga cikin matakan tafiya lahira akwai ka'ida da malamanmu suke cewa mamma ta kama kiyamatu duk mutumin da ya mutu to kiyamarsa ta tashi duk mutumin da ya mutu to shi kenan kiyamarsa ta tashi saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi su, sannan a gaban su can su waɗannan da ba su ci gajiyar damar da aka ba su a duniya ba a gaban su bayan rayuwar duniya yanzu sun mutu akwai barzakhun akwai rayuwar da ke tsakanin rayuwar mutum ta duniya da kuma tashin alkiyama wadda ita ce barzakhu ila yawmi yub'atun har ranar da za a tayar da su wannan ayar istinbati babba da malamai suka yi a ciki shine tabbatar mana da wannan ka'idar ta cewa a duniya ake aiki a lahira kuma a je a girbi sakamakon abin da aka shuka na wannan aikin da aka yi a duniya Allah ya sa mu shuka alkhairi mu girbi alkhairi sannan Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana yana ƙara tabbatar mana da haka yana cewa li yajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna Allah madaukakin sarki yayi bayanan da yayi a baya ne li yajzi alladhina asa'u bima amilu domin ya saka ma waɗanda suka munana gwaggwadon abin da suka aikata wa yajzi mummunan da suka yi a saka musu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna su kuma waɗanda suka cutuka a saka musu da mai kyau ko mafi kyau ita ce aljanna wanda ma aya tana tabbatar mana da cewa a duniya ake aiki a lahira kuma a samu sakamako sannan Allah madaukakin sarki yana cewa al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab yau ne za a saka ma kowane rai da abin da ya aikata babu zalunci yau duk abin da mutum ya aikata ko kwayar zarra ne ko za a nuna masa wannan aikin in ya cika sharaɗin a bashin sakamakon shi a duniya wato shi a lahira wato sharaɗin imani shi a saka masa in ba haka ba ko za a nuna masa aikin amma sai a sheke aikin sakamakon rashin ciki sharaɗi na imani da bai yi ba a duniya sannan Allah madaukakin sarki ya sake cewa falyau shai'a tuzlamu nafsun shay'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malu yau dai ba za a zalunci kowane rai da wani abu da ya aikata ba duk abin da ya aikata za a saka masa sannan ba za a saka muku da komai ba sai abin da kasance kuna aikatawa a duniya aikin da mutum ya a duniya shine zai je ya tara a lahira so daga yan uwa in mun fahimci wannan ka'ida ashe gidan duniya shine gidan da ake shiri a cikinsa domin mutum ya je ya tarar da abin arziki a lahira a cikin baitotan da ake dangantawa zuwa ga sayyidina ali radiyallahu anhu yana cewa la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها سؤال دار للمرء بعد الموت يسكنها أن أدم بايد ونجدا الذي جي ترى لاهرة يسامي جدا إلا التي كان قبل الموت يبنيها شيء جدا جنا مكانسا يموت فإن بناها بخير إذن يجن جدا الناس لدنيا الخير baba maskanuhu to shi masaukin sa na lahira inda za a sauke shi ya zama ya daɗi ya zama ya zama masa mai alkhairi wa in banaha bi sharrin khaba ha? idan kuma ya gina gidan nan da sharri a duniya to tabbas wanda ya gina wannan mummunan gidan a duniya to a lahira ya taɗi duka wannan fahimci wannan ka'ida a duniya ake yin ayyuka sai a je a samu sakamakon su a lahira gaba ta biyu wadda ita ce jigo ta wannan jigo na tattaunawar mu shine ababen da za su amfani mutum bayan ya mutu malamai suka ce sun kaci gida biyu kamar yadda muka faɗi a gabatarsuwa abu na farko shine abin da wasu ɗan uwansa musulmai za su masa bayan ya mutu akwai ababen da za su amfani ɗan adam ya ci gajiyarsu duk da ba a duniya yi su ba amma idan mutum kuma ya tsaya ya yi bincike mai zurfi zai ga su ma suna da alaƙar da duniya domin kila kowanne daga cikinsu an sa masa wani sharaɗi kila ko shari'a ko kuma ya kasance dai kalla dubban wannan abin ya kasance mutum shi ma ya ba da gudunmuwa kafin ya mutu a kansu abu na farko shine sallar da za a masa kila za a iya fahimtar wannan bayanin da aka yi a baya cewa shi ma ya ba da gudunmuwa me yasa shari'ar musulunci ta ware akwai wanda ba za a musu sallah ba in sun mutu saboda laifin da suka yi a duniya nishani me yasa aka ce in ma za a musu sallah amma mutanen da ake ishara zuwa gare su a gari cewa mutanen kirki ne su ne masu ruwa da tsaki a cikin al'umma su kauce mai masa sallah saboda ya kasance gargadi ga 'yan baya to a takaice dai in mun cire waɗannan shari'ar misali mutum ya cika su sallar da 'yan uwansa za su masa za ta amfane shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malin musulmi ya mutu fa ya kumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi shai'an illa shafa'ahum Allah ta'ala fihi duk wani musulmi babu wani musulmin da zai mutu sai a yi sa'a mutum arba'in waɗanda suke da siffa ta cewa ba mushirkai ba ne su ba su shirka da Allah malamai suna tattaunawa akan cewa shirka babba ake nufi ko shirka karama wasu suka ce duka ba ba dan ba suna yin abubuwansu ba ne don duniya suna yi don Allah ne wasu kuma suka ce a'a ana nufin ashirkul akbar ne ba sa shirta babba wadda take fitar da mutum daga musulunci su tsayi su arba'in ɗin don su masa sanda wanda arba'in ɗin mafhuminsa ana yana nufin alƙaƙallu ce nan mafi ƙaranci zuwa sama illa shafa'ahumullahu fihi face Allah maɗaukacin sarki ya ba su cetonsa dama sun zo ne domin neman masa ceto cewa Allah maɗaukacin sarki ya yafe masa kada ya masa azaba a lahira kada ya tsananta masa bincike in ya cancanta ya shiga wuta Allah ya ce masa kada ya shiga wutan nan in kuma zai shiga wutan to kada Allah maɗaukacin sarki ya kaddara masa dawwama a ciki fa'idar sunnar gawa ke shi yasa wasu mazhabobin kamar malikiya suka tafi akan sallar gawa gabaki dai addu'a ake ma mamaci sai ka ji ba su bayani kan karatun alkur'ani da za a yi na fatiha ko na sura misali wasu kuma mazhabobin suke ganin sabanin haka ana karanta fatiha wasu suna ganin ana karanta sura ai ma'annabi sallallahu alaihi wasallam salati kamar duk yadda idan mutum zai yi sallah yake yi sallah ta farilla a karanta karatun alqur'ani da makamancin wannan amma dai dukkan mazhabobi sun tafi akan cewa duk lokacin da za a yi mamaci musulmi sallah to ya kasance an yi ikhlasu du'a lahu tsantsance masa addu'a a yi addu'ar da take kai tsaye shi ake nufi cewa Allah maɗaukacin sarki ya masa abin da ake roƙa masa na gafara da kuma rahama abu na farko kenan yan uwa masu daraja abu na biyu shine addu'a da ba'da dafnihi a tsaya a masa addu'a bayan an rufe shi wannan ba ɗan adam zai ci gajiyarsa duk da cewa bai da rai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da imam muslim ya rawaito hadisi annabi sama idan aka gama sallah ruwa sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu annabi sama yake ce istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al dan uwanku ku nema masa gafara ku nema masa Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da harshen sa wajen ba da amsa shi yasa daga cikin addu'o'in da annabi sama yake yi ma mamaci kalla daga cikin abin da aka ruwaito yakan ce wa sabbit inda al-mas'alati mantiqahu ya anda ka tabbatar da harshensa kai ya rawa wajen ba da amsa tambayoyin nan da za a masa marrabbuka wa ma za ta ƙulu fi hazar rajuli ladi ita ilaika wa ma dinuka ya zama ya iya ba da amsa su kai ya zama munafiki ko kuma ya kasance fajiri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta a'a ya zama wanda mummuni ne shi da zai ba da amsa ba tare da wata inda inda ba wannan abu na biyu ke na a ƙarƙashin ɓangare na farko na abin da ɗan uwansa musulmai za su masa abu na uku ƙaba'u addaini anhu biya masa bashinsa in ana bin shi bashi a masa bashi tala biyu ne akwai dainullahi akwai dainu ghairillahi akwai bashin da Allah ke bin sa akwai kuma bashin da ɗan uwansa kila 'yan adam suke bin sa to duka waɗannan a biya masa shi amma annabi sama tambaya ba a hadisi ɗaya ba a game da yi masa azumi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kiyasi da wata ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mahaifiya ta ta rasu ana bin ta bashin azumi to shin ya ma'aikin Allah zan mata manzon sama sai ya ce a ra'aiti law ala ummiki dainun fa qadaytihi anha afa yujzi'uha anha shin da yanzu a ce ana bin mahaifi mahaifiyarki bashi afa yujizi wa anha sai kika biya mata to wannan bashin zai zama a makofin abin da Allah madaukakin sarki ba zai tambaye ta ba a matsayin hakki ranar lahira so da haka ma azumin da ake bin ta, duk da malamai suna tattauna a game da azumi wani azumin ake nufi wasu sun tafi akan cewa azumin da ake nufi ana nufin azumin bakance ne wasu kuma malaman suka ce a kowane azumi da sharaɗin ya sha azumin ne bai gama ya warke yana ciwo sai ya warke kuma bai iya biya ba har ya rasu sai su bambanta tsakanin wanda mutum rashin lafiya ya kama shi har ya mutu kuma bai warke ba sai su ce shi kan wannan kai tsaye ba za a rama masa ba akwai tattaunawan malamai da suke da ita a game da wannan hadisi ne ba ɗaya ba annabi sama yana cewa man mata wa alaihi saumun sama an waliyu duk mutumin da ya mutu ana bin shi azumi to waliyinsa majibincinsa ya masa azumi har shine malaman fiqh sai su ce sai a ɗauko ka'idar al-hurmu bil wanda zai fi kwasan kaya na gado to sai a fi ɗora masa kuma kaya na rama masa azumin domin an yana tsammani kila shi asibi ne ya kwashe dukiya bayan da an tattala salama masu kaso an basu shi kuma ya zama yana da kaso babba to shi kenan tun da nan yana da gurmu to sai ya zama gurmu ya hau kansa sai a ɗora masa ya biya azumin da yawa wannan ma yana ciki sannan daga ciki akwai sadaka su lahu yi masa sadaka wannan malamai suna tattaunawa a kan akwai malaman da suke ganin sadakar da za a mamaci ba ta amfanarsa wasu kuma da yawa suna ganin za ta amfane shi cikin malaman da suke ganin za ta amfane shi akwai shehu islamin taimiyya ya tattauna a cikin littafin sa majmu'ul tadawa a wurare ba ɗaya ba ba biyu ba a game da wannan matsalar ta shin gajiyar sadaka da za a iya da mamaci bayan ya mutu wani ya masa sadaka wasu daga cikin malamai suna ganin kadai mutumin da zai masa sadaka ya ci gajiyarta shine mutumin da ya kasance dan ne shi so kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa alwaladu min kasabi abishi ai ɗa aikin babansa ne tunda Allah maɗaukacin sarki ya ce wa laysa lil insani illa ma sa'a ɗan adam ba yi da wani abin da zai ci gajiyarsa ba sai abin da shi ya aikata da kansa to shi manzo sama ya ce wa innal walada min sa'i abihi ai baba da aikin sai shi baban ai shi ya aikin shi ya nemi mahaifiyarsa ya biya sadaki aka ɗora masa aure da ita ya zo ya masa tarbiyya ya karantar da shi so da aka idan ɗaya sadaka ya ma baban shi sadaka to za ta amfane shi wannan kuma fahimta tana da kwari sosai ba azumi ba kawai yan uwa kai ba sadaka ba kawai dukkan ibadar da ɗan kirki zai yi to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mahaifansa lada sakamakon haƙuri da suka yi na tarbiyyarsa da kula da shi har ya zama mutumin kirki kaga wannan na nuna fa'ida ta tarbiyya bai kamata ka haifi ɗa ba shikenan kuma sai ka matiti shi ko ka ban yi ba kula da shi baka sanya yake rayuwa ba baka koya masa alqur'ani ba baka koya masa sunna annabi sharma ba baka koya masa aqida sahihiya ba baka koya masa kyawawan ɗabi'u ba baka ɗora shi ya iya fuskantar kalubalen rayuwa ba irin ilmoman da ake yi a zamaninsa baka zama ka ba shi gudunmuwa ya yi ba to kaga kai da ba za ka ci gajiyar wannan abin da aka faɗi na wa innal walada min sa'i ajihi ba sannan abu na gaba daga cikin abin da ke amfanar mutum bayan ya mutu a sana'u alaihi a yabe shi bayan ya mutu Ɗan uwansa musulmai mutanen kirki ba yan bambadanci ba masu shiga gidan rediyo su sai shiri ta riƙa faɗin mutumin da aka san ba mutumin kirki ba ne amma su ce wai za su wanke ma Allah shi da sabulu to ba zai wanku ba wannan ko sun sa ne ko kilin suka sa ko me za su sa ba zai wanku ba a nan ana magana akan mutanen kirki zama sun yabi mutum kamar yadda ya faru a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a masallaci da shi da sahabbansa sai aka zo aka wuce da wata dawa ga masallacin manzo sama ga makabartar baki ulgal qadi haka suke titi ya raba su shikenan sai sahabbai suka ce aka ce ai gawo wani ce sai sahabbai suka dora yabansa suka yi ta yabansa fa asnau alaiha khaira suka yabi wannan mutumin suka ce ta bango ya faɗi kaya gibi ya bude kaza kaza kaza kaza an rasa mutumin kirki kaza kaza kaza ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wajen wannan abin da kuka faɗi ya tabbata a wajen Allah ba su tashi ba a wurin aka sake wucewa da gawa sai aka ta faɗin miyagun maganganu a game da wannan gawa ana kai an huta ai duniya za ta yi mutane daɗi wannan unguwa za ta yi daɗi wane ya mutu kaza kaza kaza kaza kai ana raka saki gona annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa wajabat kuma wannan abin da kuka faɗa ya tabbata sahabbai bayan nan sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sama ya ce ku ne shaidun Allah a ban kasarsa abinda kuka faɗi na alkhairin ɗan uwanku to Allah madaukakin sarki zai yi aiki da shi zai yi shaida a kan zai ta wannan shaida da kuka kaga wannan yana da tasiri shi shauƙi? shauki rahmatullahi alaihi ya ba mu shawara dukkaninmu yake cewa da ƙatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innan al-hayata daqa'iqun wa thawani farfa' li da ba'da ka dhikraha fa dhikru lil insani umrun Ya yace zuciyarka da take bugawa da tawa tik haka to tana ce mana ne ya kai dan uwa ko ya kai wanda kake ɗauke da ni to innal hayata ƙa'ikun wa thawani lallai rayuwar nan gabaki ɗayanta tuna ne da sakwanni haka ake kirgawa mun tuna da sakwanni ke ce farfa da nafsi ta ba da mauti ta dukraha ka yi ƙoƙari ɗauka kama ranka ambatansa bayan ka mutu fazzikiru lil insani umrun sani mutum ya mutu kuma a ci gaba da yabansa to ya zama sabuwar rayuwa yake yi yayi rayuwarsa ta farko yanzu kuma yana rayuwa mai kyau قد مات قوم وقد بقيت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات akwai mutane da yawa sun mutu amma kuma suna nan za a ci gaba da ambatansu da alkhairi amma wasu suna nan da rai amma sun kasance matattu ba su da amfani sai a ce za a yi abin arziki ba za a saka ba tun kana da rai ka gode ma Allah ko kai malami ne mai karantarwa ko kai dan boko ne ko wani ma'aikacin gwamnati ko jami'i ko kuma wani ɗan kasuwa ko kuma wani mai sarauta a ce duk abin da za a yi sai an ambaci sunanka in dai za a yi abin arziki sai an kawo sunanka to ka gode ma Allah kai kuka ka gyara halayenka a ce za a yi abin arziki ba za a ambaci sunanka ba kila ma wasu da za su ji an ce ai da sunanki a ciki sai wala na ciki to mu ba ma ciki saboda mummunar shaida da kake da ita wannan ba karamin bala'i bane sannan kuma ba karamin alkhairi bane a ce dai ɗin duk abin da za a yi ana gayyata kai ake yi wannan haka gaji da haka kuma wannan Allah ta'ala zai riƙe maka shi ya ɗore ko bayan ka mutu wannan yaban shi za a ci gaba da maka shi za shi masallaci yanzu nan da shi sunan wani aka sama masallacin nan aka ce jami'u shaikhi talhata as-salafiyyi as ko as ko masallacin ne a salafi din ko malam dan haɗin ne a salafi din salafin ne to ka gani to wannan ba karamin alkhairi bane to assalamu alayka ba'da mautika shi ma yana amfana ka kamar yadda malamai suka ambata shi bangare na biyu akwai matsalolin da an yi sabani a kansu da yawa ban san in shiga cikinsu akwai hajji a yi mutum hajji bayan ya mutu da sauransu wasu akwai maganganun da malamai suka yi a sharhin hadisi da za mu ambata za mu ji abubuwan da aka yi saɓani a kan su malamai sun ambata bangare na biyan uwa shine abin da kai za ka aikata tun kana da ko kuma ka sa hannu a yi ko kai ka yi kanka ko kuma ka sa hannu idan kai ba za ka iya yi ba ba da gudunmuwarka a ciki sai ya zama kai ma za ka ci gaba da cin gajiyar wannan alkhairin ma daman wannan alkhairin yana nan a duniya to tun lokacin da aka yi wannan alkhairin to kai ma kana da kamasho Allah ta'ala zai kai maka ladan ka kana cikin kabar ina me wannan daɗi akwai hadisai guda biyu sun ke son yi tarkizi a kansu kawai hadisi na farko shine hadisin abu huraira radiyallahu anhu al muslim ya ruwaito shi al abu dawud ya ruwaito shi a cikin as-sunan al ya ruwaito shi a cikin al-jami'u nasha al nasai ya ruwaito shi a cikin as-sunan al kenan ibnu maja ma ya ruwaito shi amma ibnu maja shi ya ruwaito shi daga abu qatada al-ansari radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata al-insanu a wata riwayar idza mata adama in qada amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu hadisi mashhuri annabi sallallahu yace idan dan adam ya mutu to ladan da ake bashi na aikin sa zai tsaya cak sai abu uku sadaqatin jariyatin lada sadaka mai gudana za mu ji sharhuhan da malamai suka yi a game da wannan as jari jariya din wato sadaka mai gudana abu na biyu aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da za a ci gaba da amfana da shi a ci gaba da cin gajiyarsa alhali shine ilimin ya rashi aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma ɗa nagari wanda zai ci gaba da masa addu'a bayan ya rasu sai dan sai daga hannu ya ce rabbi firli abi rabbi firli ummi rabbi firli walidayya ya Allah ka gafarta ma iyayena guda biyu mahaifiyata da mahaifina ya Allah ka gafarta musu to Allah zai karɓi wannan addu'ar tasa da ya musu sai ya gafarta musu al-imam al-qadi iya al a cikin littafinsa ikmalul mu'lim sharhinsa na sahihu muslim ya ba da gudunmuwa mai mahimmanci a game da sharhin wannan hadisi za mu karanta bayaninsa da larabcinsa insha Allah ya ce bayan ya kawo wannan hadisi ya ce wa zalika li'an amalan baiti munqati'un bi Ya ce dalilin da yasa manzo Allah sune yace idza ma tabnu adama ko idza mata insanu qad amaluhu sai ce domin ɗan adam yana mutuwa aikin da ake bashi ladansa to zai tsaya lakin hadihi al-ashiya'a lamma kana huwa sababaha sai dai waɗannan abubuwan da aka ambata a cikin hadisi a lokacin da shi wannan mamacin ya zama shine sababin su min iktisabihi al-walada shi ya samu wato ya haifa ya masa tarbiyya ya karantar da shi ko ya tura aka karantar da shi ya ci gaba da ƙaura wannan karantar da addu'a ta neman shiriya wa bartihi ilma sannan kuma da yadda ya yada ilimi inda man hamadahu wa anhu ya ba da ilimin ga wanda ya ɗauki ilimin ya koya daga wajensa au ida'ihi ta'lifan baqiya ba'dahu ko kuma ya ajiye wani talifi littafin da ya rubuta sai littafin ya wanzu a bayansa ana ɗauka ana karantawa kaga wannan wa iqatihi hadhihi sadaqata sannan kuma da wakati da yayi na wannan sadaka ya ba da sadakar da za a ci gaba da cin gajiyarta baqiyat lahu ujuruha ma baqiyat wa wujidat to zai ci gaba da samun ladan wannan ladansa zai wanzu matukan waɗannan ayyukan suna nan a wanje kuma suna nan ana ci gaba da samun za a ci gaba da yi sannan idan yana da rai ya ci gaba da addu'a to za a ci gaba da kai haka Allah zai ci gaba da karɓar addu'an nan tasa kullum ai ta ƙara ma mutum gafara ai ta ƙara masa rahama har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai tashi alƙiyama zama an cika ma mutum gafararsa da ladansa ga baki daya ba tare da an tauye masa ba haka wannan sadaka da yayi wannan sadaka mai gudana da yayi ita ma haka za ya ci gaba da samun ladanta har zuwa ranar gobe alkiyama sai a nuna masa ladan cip cip sai al-imam al-qadi iyar sai ya ce وفيه دليل على جواز الوقف wal hubush wannan hadisin dalili ne da ke tabbatar da halaccin yin wakafi mutum kafin ya mutu ya yanki wani abu na dukiyarsa ya ba Allah maɗaukacin sarki a ci gaba da cin gajiyar wannan abun ko da bayan ba shi da rai sannan a ciki akwai da wa raddun ala man mana'ahu min al sannan wannan hadisin yana mai da martani akan wasu malamai da suke ganin cewa wakati bai halarta ba daga cikin malaman kufa da anna sadaqatal jariya ta ba'da al mawt innama takunu bil wuqufi sai sadaqa mai gudanar da za a ci gaba da samun ladanta bayan an mutu ai ba ta kasancewa sai idan an yi wakati wakati za ka yi dan uwa wakati za ka yi a nan ne za ka yi mamaki kada waɗanda ba musulmai ba ba da mafumin wakasi ba da sunan dukkan sunan wasiyarsu da ba wanda ya sa su yi kuma la yarjuna lillahi wa tsara ba abin da suke nema a wajen Allah madaukakin sarki ya ba su sai neman suna a duniya sai ka ji mutum ya yanki wani abu mai yawa a zuciyarsa ya bada domin taimakon wasu kila gajiyayyu ko makamantan haka abin mamaki sai ka je ƙasashe ko ka je garuruwa na musulmai sai ka tarar da wanda ba musulmi ba ya zo ya gina gidan marayu ko ya gina gidan gajiyayyu ko ya kafa wata gidauniya wadda zai iya taimaka ma wani ciwo ko masu ciwo kaza ko wallahi yan uwa wannan a cikin musulmai ya kamata a ce ya yawaita ake ji a yau manya-manyan masu dukiya daga cikin musulmai tsoro suke masu ba musulunci irin wannan ko za su su ta kewaye-kewaye sai su sa wani abu can su faɗi sunan wani abu su yi amma kai tsaye su ce sun ba addini na musulunci sai ga suna saboda suna jin tsoron kila turawan yamma su ce yan ta'adda ne su ko kuma suna goyon bayan yan ta'adda wannan abin damuwa ne to kaga wakati kenan wannan sharhin da al-Imam al-Qadi ya yi ma wannan hadisin kenan gudun wanda ya bada kenan al-Imam Abu al-Abbas al rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa al-Mufhim bima ashkala min talkhis kitab Muslim ya faɗa a sharhin wannan hadisin yake cewa hadhihi al-khisal aw hadhihi al-thalath al-khisal yace waɗannan abubuwan guda uku Inna Ma jara amaluha ba'da al alaman ala man abin da abinda yasa ladan aikin su zai ci gaba da gudana ga wanda aka danganta su zuwa gare shi bayan ya mutu li annahu tasabbaba fi zalik domin shine sababin su ba sai kai kai kadai ba gidan marayin nan da ake magana akai ba sai kai kadai ka gina ba masallaci ba sai kai kaɗai ka gina ba kai tarihi gina masallaci a musulunci tarihi za ka ga ba mutum da yake gina masallaci ba a tarihin musulunci masallacin farko dai da aka gina ginannan masallaci wanda musulmai suka gina masallacin uba ne masallacin uba haduwa aka yi ba mutum ɗaya ba suka gina haka da manzo Allah ta kuma ya bar uba ya shigo garin Madina ya gina masallacinsa ba shi kide ya gina ba kai hatta filin ma cewa wasu suka yi za su ba da kyauta marayu guda biyu waɗanda suke cikin sahal da suhailu da suke ƙarƙashin kula sa'ad ibn zuwara radiyallahu anhu suka ce ma manzala su salama su sun yadda sun ba da wannan filin a matsayin kyauta mazo su ne ce a'a musawama za a yi annabi salama aka yanka kuɗi aka biya waɗannan marayun daga nan kuma mai bulo ɗaya mai bulo uku mai kaza aka zo aka haɗa mai bishiyar dabino ya sare ya ba da ganyen domin a yi rufin masallaci haka aka yi sannan ranar da za a gina kowa zuwa ya yi hadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage ɗaukan bulo to kaga ashe ba kai kaɗai ake so dole sai ta yi kai kaɗai ba in ba kai da halin yi kai kaɗai to zo ka hannun hannunka a cikin wannan jali da baya yankewa wa harisa alaihi kuma ya kwadayin ai wannan kwazon wanda wahu kuma yayi niyyarsa kun ga Imam Abu Abbas Qutubi ya faɗa mana abu uku ta sababa harisa nawahu kaga kenan za a iya cewa za a iya fahimta a cikin maganar al-Imam Abu Abbas Qutubi da za a ce ma kana gefe ka ga masu suna kai amma kai ba ka da abin da zaka bada tawallau wa a'inuhum tafidu min ad-dam'i Allah alla yajidu ma yunfiqun sai kai ta musu addu'a kana cewa kai ma a zuciyarka da Allah madaukakin sarki ya baka da kai kai a hadisin tirmidhi ma ya tabbata annabi sama yace innama dunya li arba'ati nazari to dai daga cikin su mataki na biyu shine wannan zai da abin da zai yi amma ya fahimci alkhairi ne Da shi ana ta samun alkhairi shi kai da shi sai ce shi ma da yana da irin halin suwa ne to da yayi irin aikin suwa ne to shi ma matsayin su ɗaya da su ثم إن فوائدها متجددة بعده دائمة فصار كأنه باشرها بالفعل sannan fa'idojin waɗannan abubuwan za su ci gaba da wanzuwa ko da shi bayan ya mutu sai ya zama duk lokacin da ake yin su kamar shi ya taso a kabarin ta yake yi ladan da za a bashi ne fi wannan daɗi yan uwa da a ce a ci a face a ci a face fa muke yi fa a ci a face ake ma dukiya wani ma zai gamawa da dukiyar tata ƙarshe asibiti ya cinye in asibiti bai cinye ba ka bar ma magada kwanan na aka ban wani labari mai sosa zuciya mai tayar da hankali wanda ya bani wannan labarin ban tsammanin zai yi karya. ya faɗa a wani gari a kasan nan wannan waki an tayar da hankali ta faru wani mutum mai dukiya ya mutu da shi da ɗansa sun shiga mota za su je wani yanzu su biyu da ɗan da uban suna tafiya sai suka yi haɗarin mota sai suka mutu duka biya to da ya mutu da mutu aka taho da gawarsu aka hada su za a gawo wakinsu za a musu sallah kawai sai ga mata guda biyu sun fito fu daga cikin gida sai ɗaya ta ce a dakata ashe ita ce uwar gida sai a dakata sai ta yi sa'a ta tarar da babban abokin mai gidan ne a tsaye a bakin gawar yana faɗin ga abubuwan da za a yi yanzu ka za ka za ka sai ce da Allah tambaya nake da ita sai ce to mece ce tambayar ku ce wai da alhaji da wani dan shi dinnan wayar ya mutuwa in ji uwar gida uwar gida ta ce sai abokinsa alhaji kenan mai rai abokin alhaji mamaci sai ce a ah, wani wace irin tambaya ce ba sai alhaji ya fara rasuwa sai da ya wajen awa biyu sannan aka kawo aka a nan take mutu shi ko wannan kan sai da aka ɗauko shi aka kawo shi asibiti ma sai da wajen awa biyu sannan ya mutu kawai sai guda dukiya ta zauna za a raba dukiya alhaji ta ya gada sannan ita kuma ta zo ta gada ita komai ita kuma amaryar ta fusata ta shige cikin gida inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum Allah bai gaskiya ba wannan ba a tafsirul waqi'i ka gani ba inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhu to su ne kake tara ma dukiya kake cewa ai zaka ban musu dukiya shikenan ko su maka addu'a ko kasu maka shine wannan mai kudin dan abokin sai ce wallahi wannan da izinin Allah ba za ta faru da ni ba yanzu dama hau ba da muke kenan mu tara ma wasu su zo abin da za su rika yi kenan tun kafin a kai gawan mu a kai mu kamari sai to ba zani ba da izinin Allah sai ya dau darasi eh, irin darasin da bila ya dauka bayan an bige shi ko shi da zaki da da shi da zaki da dila suka fita suka fita abin nan farauta shi kenan sai suka zamo suka samo jakin jeji da barewa da zomo shi ke nan da aka dawo sai zaki ya ce mace ke ce rama mana sai ce ran sai daɗe jakin jeji na kai ni kuma sai ɗau barewa shi ko malamin dawa a bashi zomo sai ce shi mace da hankali sai ya bige shi sai ce sai ce sun zama hudu ke sai ce malamin dawa raba mana raba mana sai ce a yin labai ya ce wannan jakin jejin nan kaga an kai daɗe sai kai kalaci da shi sannan in an hantsi ya ɗanyi sai ka cinya kyarkeci in kuma yamma ta yi sai ka ɗan latara da barewa da daddan kuma kafaran sai ka kwanta sai ka cinye sai ka cinye zomo sai ce kwarai da gaske ce malamin da ina ka koyi wanda rabo na adalci haka sai ce kyarkeci ya koya mini wa qara'u adaba man qablakum rubbama allama hayyan man gabar ka gani ko shi a wajen shi na koya shi ya koya min kyarke shi ya koya min ka ga yana mace an ya zama malami malamin banza ko malamin banza bane <laughs> to za ga ilimin shi bai mishi amfani ba to shine sai malam al sai ya ce wa kazalika kullu wa kazalika kullu وكذلك حكم كل ما سمه الإنسان من الخير هكذا wannan shine hukuncin duk abin da mutum dashi shi shine ya farar da shi na alkhairi fata karrara ba'dahu shi wannan abin ya ta maimaituwa bayan sa shi yasa daga cin addu'an magabata wannan addu'a tana da mahimmanci sosai abuwaito daga al-Imam al yana addu'a yana cewa Allahumma ja'alna mimman idza mata ماتت معه ذنوبه ولا تجعلنا ممن إذا مات بقيت ذنوبه يا الله كسامة كمتا نند إن سمت ذنوبا سيموت kan zunubi kuma ya shi ma yadda wannan fa alherin ke yi haka zunubi zai ta yi duk wanda ya koyi da shiyar ka san sanya mu cikin waɗanda zunubin su za su wanzu bayan sun mutu Allah ka samu mutu da zunubanmu sai ka gafarta mana sai yace saboda annabi ya ce man sannata islam sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm ya kafa hujja da wannan hadisi sannan sai yace wa inna ma khussa hadhihi al-thalathati bi-dhikr fi hadha al an keɓance waɗannan ukun da an batu a cikin wannan hadisin li annaha usulul khair domin su ne tuwasun alkhairi da na ilimi mai amfani sadaka mai gudana waɗannan su ne usulul khair su ne tuwasun alkhairi duk wani alkhairi da ƙarƙashin su ake samun sa wa aglabu ba yaqsidu ahlul fadli baqa'ahu ba'dahum wannan kuma shine mafi rinjayen abinda mutane masu daraja masu kirki suke fatan a ya wanzu a bayan su wasadaqatul jariyatu ba'da al-maut hiya al-hubus yace sadaka mai gudana da ake magana a kanta a nan shi ma ya karfafi maganar alkazi iya ita ce hubushi wato wakati da za ka yi dan uwa fakana hujjatan alaman man yunkiru man yunkiru hubusha sai wannan ya zama hujja ce akan duk mutumin da ya ce ba za a yi hubushi ba kaga raddi shi ma yake kenan wa fihi ma yadullu ala al-hadd ala takhlid al-ulum ad-diniyyah bi at-ta'lim wa at sannan a cikin wannan hadisin akwai kwadaitarwa da karfafa da yin aini game da tabbatar da ilmoman addini ta hanyar karantarsuwa ko kuma ta hanyar littafi ka rubuta littafi ko ka karantar ko kuma aka rubuta littafi wa ala lishihadi fi hamlin auladi ala tariqil khairi was salat sannan a cikin hadisin akwai kwadaitarwa a game da cewa mutum yayi iyakar bakin kokarinsa ya dora ƴaƴansa akan aikin alkhairi da nagarta sannan wa wasiyatuhum bi du'a'i inda mautihi wa ba'da al-maut sannan kuma ya wasiya a gare su game da kansa cewa su masa kaza su masa alkhairi bayan tun yana da rai ko kuma bayan ya mutu in ji al'imamu abu Abbas al-tukhtubi rahmatullahi alaihi al'imamu nauyi shi ma ya shafin wannan hadisin yake cewa wa fihi dalilun li sihhati asli waqt wannan hadisin na tabbatar mana da tushen da ya tabbatar da cewa akwai waqafi a musulunci sannan ne wa وفيه كمان عظيم sannan akwai girman ladan waƙafi. wakati ba karamin aiki bane sannan wafihi bayanin fadilatil ilmi a cikin hadisin akwai bayanin falalar ilimi sannan wal haqqu ala al-istiftari minhu sannan akwai kwadaitarwa ana san a yawaita ilimi kai ilimi mai yawa amma mai amfani والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح sannan kuma akwai kwaɗaitarwa game da gadar da ilimi ta hanyar karantarwa ta hanyar rubuta littattafai wani ibahi ko kuma kai ma mutane bayani ko kai sharhi wa annahu yanbaghi an yukutara min al-ilmi al-anfa'u fal-anfa'u sannan a cikin hadisin akwai kwaɗaitarwa akan cewa in za a nemi ilimi wani ya fi wani amfani a jeranta amfaninsu kada a kawo wanda bai kai wani amfani ba a ɗora shi ko kuma ba amfanin su ɗaya ba a ce daidai suke ba daidai suke ba a bar kowane abu a matsayinsa wa fihi anna du'a yasilu thawabuhu ila al-bayt sannan a ciki wannan na tabbatar mana da cewa addu'a na kaiwa zuwa ga wanda ya mutu aka masa addu'a addu'a tana kaiwa wajen wanda ya mutu in an masa addu'a wa kadhalika sadaqatu haka nan sadaka sai ce wa huma mujma'un ba. da addu'a da sadaka an yi ijma'i a kansu iyaka kawai sadaka waye zai ma nan ne wajen da malamai suka tattauna a kai wanda mun yi ishara a baya wa kazalika qada'u ad-dayn kama sabaqa haka nan ma a biya ma mutum bashi kamar yadda ya gabata ba a cikin wannan bayanin ba wato a sharhin littafin sa wa amma al-hajj to kun ji sai al-imamu ya yace amma aima yi mutum hajji bayan ya mutu فيجزي inda shafi'i wa muwafi وموافقيه a wajen al'imamu shafi'i da wanda suka goyi bayan da suka dace da haɗin sa, su suna ganin hajji na amfanar mamaci idan mutum ya mutu da yi aikin hajji ba to za a iya masa aikin hajji kuma ya amfane shi a wajen al'imamu shafi'i da wasu shi ya ce wa hada dakhilin fi qada'i daini in kana hajjan wajiba hujja al shafi'i a ita ce in hajji ne na wajibi to ya zama cikin bashin da ake bin mutum an biya masa kenan wa in kana tatawwan wasadihi wa huwa min babil wafaya idan kuma ya kasance wasiya ya ce da Allah in ya mutu a masa aikin hajji ne da lafiya to ya zama a cikin babin wasiya kenan in ji al-imam shafi'i rahmatullahi alaihi kamar yadda nan al-imam nawawi yake ruwaito mana wa amma idan mata wa alaihi siyamun amma idan mutum ya mutu ana bin shi azumi fasahihu anna ya yasumu anhu magana wacce tafi inganci in ja imam an-nawawi to waliyin sa majibincin sa ya wata azuma wa sabaqat al-mas'alatu fi kitab as-siyam wannan mas'ala ta gabata cikin kitab as-siyam a cikin sharhin nasa wa amma qira'atul qur'ani amma a zo a karanta ma mutum Qur'ani bayan ya mutu wa ja'alu sawabi halin baiti sai a ce an ba mamacin ladar wassalatu anhu ko ai masa sallah wa hauhuma da makamantan haka fa mazhabu shafi'i wal jumhuri annaha la talhaqu maita sai da a zo a kawo kare na fidda'u fidda'u ma ake cewa sai a shafi'i kaga daga ji ba gaskiya kai ne yayi fidda'u ba za a masa kaga fidda'u za a mai to kaga ba wata ba wata ba wata magana karatun alqur'ani da za a ma mutum sai ce wa fi ya khilafu na ba akwai sabani a game da haka wannan sharhin da wasu malamai suka yi ma hadisin farko kenan hadisi na biyu na karshe shi ma na abu hurairah ruwaito shi al-imam ibn majah shi kadai ya ruwaito shi a cikin malaman hadisi a cikin littafan wannan hadisin ya tattaro abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna mimma yanhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti lallai daga cikin abin da ke riskan mutum bayan ya mutu na aikinsa da kuma lada ilman allamahu wa nasharahu ilimin da ka karantar kuma ka yada shi da niyya mai kyau da kuma manufa mai kyau kuma ka karantar da ilimi mai amfani ba ka yada ilimi na bid'a ba ba ka yada ilimi na sharri ba ba ka yada ilimi na bata ba wannan abin da ka yada na sharri to shi ma za ka ci gaba da cin gajiyar sawal iyazu billah kaga nan ilimi mai amfani annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wa waladan salihan warathahu ko kuma ɗa na gari da mutum ya gadar shi ya auri mahaifiyarsa ya haifai ya masa tarbiyya ɗan ya taso a matsayin ɗan kirki to wannan ɗan shi ma za a ci gaba da cin gajiyarsa kaga nan annabi sun sai ya ce wa waladan salihan warratahu bai faɗi me zai yi ba sabanin wancan hadisi shi ya ce ne ya du'u lahu nan ko sai ya ce wa waladan salihan warrata kaga waccan maganar wa inda walada min kasabi azizi ce so da ko aikin alkhairi ayoyi na kirki ko ba addu'a ba to baban na da kamashi au masjidan banahu ko kuma masallacin da ya gina au nahran ajrahu ko kuma korama koji ko rafi da ya jawo wa mutane ruwa aka rika sha dabbobi su sha yan adam su sha ko kuma a rika bar ruwa ana shuka mutane su samu abin da za su ci a lokacin da ya kasance ba lokacin damina ba lokacin rani aka yi noman rani to yana da lada duk lokacin da aka yi wannan kaga a cikin wannan hauna haran ajirahu mu a ce ne aw bohol banahu ko ka gina bohol imana aw sadaqatan akhrajaha min mali ko kuma sadaqar da mutum ya fitar da ita kaga sai mu ce min mali wannan min din tabi'idiyya ce daga dukiyarsa kare kamar can wa an fi mimma razaqnakum tabi'idiyya ce ba ce ka kwashe duka ka bada ba annabi sama ya hana sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu kyauta da dukiyar Ya yace ba yi da magada yassa ɗaya ce a lokacin ita kaɗai za ta gaje shi duk in ta yi wuta abin da za ta gada fala hannisu rabi take da shi to ya ma'aikin Allah ya halatta in yi sadaka har in shiga cikin hakkinta in yi sadaka da sulusani kashi biyu in ban mata kashi ɗaya annabi ya ce a'a ya ce to rabi ta ɗau rabi in ban ma Allah rabi annabi sun ya ce a'a ya ce to ya ma'aikin Allah sulusi in kasa gida uku in ɗau kashi ɗaya in ba Allah sai mutum ya ce A sulusu as-sulusu safiyun kashi ɗaya cikin uku shi ma fa yana da yawa hikimin ibnu abbas ya ce da mutane za su so kasa su dawo su sadaka da su to da ya ci domin annabi sai da ya jinjina su rufi to kaga wannan kenan ba duka aka ce kalmi dan uwa ka ba ka bada sannan sai mun sama ya faɗi wani abu sai ce fi halati hatihi wa hayati yayi wannan abun lafiya shi kalau a lokacin domin lokacin ya fi son dukiya fi hali hatihi lafiya shi lau kawai sai ya ce ya ba da kaza sai ya ce gidajen shi kaza ya ba masallaci gidajen shi kaza ya ba da ai kaza da suna alkhairi sai alisu ne ce yalhaquhu min ba'di mautihi duka waɗannan za su riske shi bayan mutuwarsa al-imam suyudi a cikin littafin sa misbahu zujaja sharhin ibn majah yace yayi bincike ya ga waɗannan abubuwan da annabi sama ya lissafa sun kai goma sai ya kulle su a baiti al'imamu suyuti bahawun ne ga ilimi ga waƙi yanzu nan sai baka baiti ko da ka sai dunkule su a cikin baitota guda hudu yake cewa idan ma tabnu adama laysa yajri alayhi min fi'alin ghayra ashri علوم بثها Wagarsun نجل وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إدراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر يشي إذا مات ابن آدم idan ɗan adam ya mutu laisa ya jiri alaihi min fi'alin gaira ashir ba abin da zai ci gaba da cin gajiyarsa ladan sai ci gaba da kai masa kabarinsa idan ba abu goma ba ga su ulumun mattaha ilmu ba ɗaya ba da ya yada ya taskance su a takarda ya rubuta yanzu jima manya ga gasu nan muna karanto maganganun su wannan limamu su yudin rahmatullahi alaihi littafi nawa ya rubuta ba fannin da za ka shiga baka ga littafin sa ba in dai fannin musulunci ba fannin da za ka shiga al-imamu su ba da littafi kowane fanni sai kaji yan fannin suna cewa qala suyuti in malaman tafsiri suna magana usul tafsir yana da tahdid fi usul tafsir malaman ulumul qur'an za su suna cewa maka kai ga ga littafin sa al-itqan fi ulumul qur'an malaman hadisi sai suna ga tadribur rawi da alfiyatu suyuti da ga ga suna malaman nahu yana da alfiya yana da shuruh na alfiya ibn malik wannan malami ne na na daban sannan yana da wata ɗabi'a malami ne mai dukiya abin da ya rika yi shi ne sai ya ɗibi dukiyarsa da yawa sai ya tafi gari kaza sai ya jefa da sarkin garin sai ce a bashi ɗalibai kamar kaza masu hajjata ya zo ya zaunar da su ya karantar da su da cinsu da shansu kullum sai ka ce don kama ka sabon kaya in kai kokari sai ba da baiti ya ce je a ba haddace baiti ɗari gobe a kawo ka da sai din ka maka katon malamalin sabuwa sannan ga abincin ka na safe da na rana da na dare sannan ba abin da babu a cikin wannan abincin yin abincin su na wancan lokaci ka ci ka koshi kai karatu sannan in ya gama ya ga iyakar daurar da ya musu daura kenan fa din daurar da ake ta zamani sai ya dangara kuma ya tafi wani gari a tarihin da ake badawa a Najeriya kun san tarihin mana Najeriya tarihi ya fi yawa ko tarihi ya fi yawa legend ne mafi yawanci daga tsiyo ne sai baya jidda sai wane ne sai ku bin diya zan sai ududuwa dukkanin su su ne mafi yawancin tarihin mu ko to idan an ce su yi iya zo Najeriya ko wani gari ya sauka uku na taba jin an ce a Katsina ne to kaga duk gasu to duk gasu nan yin wannan labarin ulumu ba da haƙi sannan kuma ji yan uwa jin littafan da ya rubuta jin littafan da ya rubuta wa du'a'u jilin sai addu'a da nage abu na biyu ce. wa garsun nakhli sai kuma dasa da biyu nan an ce dabino ko ta bishiya ita dama bishiya takan yi tasmiri ko ta yi takbiri ko bishiya a sa ta ta ba da a ko kuma ta yi tazlili ko takbiri ko tazlili ko tasmiri bishiya akan dasa ta ko dai ta ba da 'ya'ya a ci kaga kamar mangoro ya ba da inuwa tazlili kenan sannan ya ba da 'ya'yan marmari sai ala kara ma mangoro daraja kaga akwai shi da sauran ya masu daɗi to kaga akwai su gasu nan da yawa sannan akwai tahfiyar kawai akwai bishiyar da ita ba ta ba da 'ya'ya sai dai a kalli ganyenta kawai ya gyara waje kamar masu da ake sawa a gida har wannan yi ne suke ko inuwa yana jin bata cika badawa ba da yawa amma kuma za ka kalla ka ji sha'awa sannan kuma kila ta sa iskar gidan ta daɗi to kaga duk wannan kenan to dabino shi ko dabino yana da wani matsayin da sauran bishiyoyi ba su da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mummuni da shi ko ya kamanta shi da mummuni masaluha masalul mu'mini la yasqutu waraqaha misalin ta kaman misalin mummuni mummuni gabaki ɗinsa alkhairi ne adaban li amri mu'mini inna amrahu kullahu khairun to haka dabino ma innan nakhlata kullaha khairu dukkaninta alkhairi bishiyar dabino wasu sannan sai sadakar da ke gudana sadakokin da zai yi su gudana su ne wakafi da ake magana kansa wannan wakafin wata rana za a zo a yi bayani kan ya ake yin su da izinin Allah a cikin malamai za su zo su gabatar mana da takarda akan wannan ya ake wakafi ne ƙa'idojinsa ya ake yi a shiga duniya a bamu misalai na yadda suke gudanarwa da yadda suke da wazara wato ministry ma'aikatu da suke da su na kula da wannan musamman musamman gwamnati ke tafawa wirasatu mushafin sannan gadar da ƙur'ani qur'ani ya ware shi a cikin ulumin bassa a ce qur'ani ka kai ma masallaci ko littafai na addini ko ka kai ma makarantu a ci gaba da karanta ba kai ka rubuta ba amma kuma katiya ka kawo so tari za ka yi a masallatai an sa littafi masu karantawan almajiran ba su iya siya ba sannan kuma a cikin laibirari na masallaci babu kai sai ka zo ma masallaci ma bai da ma laibirari ko da an ce laibirari ba fa ana nufin katon waje ba a'a kabot na masallaci suka ga ba littafai a ciki wani ma jira yake a sa saboda lalacewa hali sai ya dauce Allah shi kyauta wa ribatu sagri sannan ribati ka taimaka ma ka kafa wani waje da za a rika tsaron da musulmai ka dau nauyin su ka ware wata dukiya da za a rika ba su dukiya duk lokacin da suke da bukata a ɗiba a basu kamar irin misalin aikin gyara kayan kallon. ribaɗi suke mana yan uwa muna can muna bacci muna can muna bacci wasu kuma suna kiyamun laili wasu suna karatun qur'ani wasu suna zikirin dare su kuma suna nan suna zagayawa domin zaman lafiyar mu waɗannan sun cancanta a ba su gudunmawa ko bai cancanta ba aikin alkhairi ne ware wani abu a cikin dukiya ka ce gashi ka ba ɗan gare gyara kayanka a aji duk lokacin da wata damuwa ta ta taso a ɗauka a cikin wannan dukiyar ai amfani da ita wannan misali na riba su dare. wa hafu libiri sai haka rijiya au ijra'u ko kuma ka gudanar da wani wata magudanar ruwa da mutane za su ci gaba da cin gajiyarta wa baitun lil gharibi anahu ya'awi ilayhi haka nan ka gina gidan sokar baki kaga muna da karancin irin waɗannan abubuwa in ka je wasu wajajen sai abin ya baka sha'awa kaga ko wa'azi za a kira akwai tanadajjen waje ko malamai nawa ne kawai ke je a ce su je su kwana a can ba za a je a ce su je hotel ba ila hotel ɗin ma zai da ka'ida suna shiga su je su ga wata ko kuma wani ya je ya gance su malam hatta malam a hotel saboda mutanen mu ba su da fahimta wasu to ga gidan saukan baki na na musamman to wannan ma yana cin alkhairi aw bina'u mahalli zikri ko kuma ka gina wajen da za a ambatan Allah zikir nan zikru at-tana'u ala Allah aw du'a'u aw ri'ayatu ahkamihi ba zikiri kawai da baki ba karantaswa ka gina makaranta da za a zo a karantar da alkur'ani a karantar da sunna a karantar da fikihun musulunci a karantar da kyawawan ɗabi'u a ƙarƙashin aƙida sahihiya to wannan yana cikin abin da za ka ci gajiyar saka mutu bayan mutuwan mutum kun ga waɗannan yan uwa mu yi ƙoƙari kowa ya ɗibi rabansa a cikin waɗannan abubuwan da aka ambata mana kuma ake ta ambata mana cincini Allah shi taimake mu Allah maɗaukacin sarki ya sa abin da ake faɗa mana ya mana amfani kuma mu tashi a cikin aiki irin wannan ka'ida idan aka gama to kokari mutum zai yi da ya je sai ya ɗauki abin da zai iya yi sai ce to ni abu kaza zan iya yi sai ya fara aiwatar da shi a rayuwarsa Allah ya cire mana shekaru a cikin zuciyarmu Allah ya cire mana rowa rowa mummunar ciwo kawai shekaru ko kuma kayansa. sai Allah ya raba mu da waɗannan miyagun halaye wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ya saka da alheri